أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis takwas ga watan sha'ban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da biyu ga watan mar shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga gadima road an gwari miji a kaduna wannan kasa ta mutu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gadi shida da alayensa a cikin watan ramalana mun kwana a shafi na goma sha takwas a jerin gwanon karatun wannan littafi wanda shi ne majalisi na hudu tashi inda malam ya ce ƙulu shahari ramadan falalar watan ramalana ramadanu shaharu khairin wa barakatin habahu allahu bi fada'ila katira mubayyinatun kalbaji malam yake cewa ramadanu shaharu khairin watan ramalana wata ce ta alkhairi wa barakatin kuma wata ne mai albarka habahu Allah bi fada'ila kathira Allah ya masa kyauta ya masa kurjini da wa'ansu falala masu yawa mubayyinatun kalbati malam yake ga su kamar haka na farko shaharul qur'an wata ce wacce Allah ya sauka da alqur'ani a cikinta wata ce wacce ake yawaita karatun alqur'ani a ciki saboda a watar Allah ya saukar da alkur'ani wanda Allah ya bautar da mu karanta ta duk wani abu da za ka karanta a duniya a yau ka karanta yanzu ka karanta an jima ka karanta an jima za ka ji ya gundare ka amma ban da alkur'ani duk lokacin da ka ƙara karanta ta sai ya zama maka wani sabon abu kamar baka karanta ta a baya ba shi sa yanzu za ka karanta an jima in ka karanta ta musamman ma kana fahimtar abin da ke ciki sai ka samu wata fa'idar da ɗazu da ka karanta baka same ta bambancin alkur'ani da sauran littattafan duniya kenan in ka karanta alkur'ani na'am barakallahu fi malam yace anzalallahu Allah azza wa jalla kitabahu al-majid hudan lin-nas Allah ya saukar da littafinsa mai girma shiriya ga mutane bi ma'ana alqur'ani shiriya ne ga alqur'ani ga mutane wa shifa'an للمؤمنين القرآن ورثني مؤمني يهدي للتي هي أقوى وأن القرآن yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da ya fi kowane tafarki kyawu da miƙewa da kuma daidai wa yubayyinu sabilan rasha? wannan alƙur'anin yana bayani akan tafarki na shirya fi lailatul qadr min shahri ramadan alkhair a daren lailatul qadri cikin watan ramalana ne alkhairi qala zul arsh almajid Allah ma'abuci alƙarshi mai girma ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an watan ramalana wanda aka saukar da al-qur'ani a cikin sa hudan linnas wannan al-qur'anin shiriya ce ga mutane wa bayyinatin min al-huda kuma bayani ne na shiriya wal furqan kuma rabewa tsakanin tauhidi da shirka ƙarya da gaskiya adalci da zalunci faman shahida min minkum shahara wanda ya halicci wannan watan na ramalana da lafiyarsa mazauni gida kuma ba matafiyi ba falle sunhu to wajibi ne ya azanci wannan watan kaga Allah ya riga ya bada ne doka sai malam yace wa'lam akhi barakallahu fik yace ka sani ya kai dan uwa Allah maka albarka anna wasfa shahr ramadan bi annahu unzila fihi alquran wa binaa ma ba'dahu alayhi bi harf alfa التي تفيد التعليل والسببية يجي Ramadan. Siffanta wata رمضان صفنت aka yi? bi annahu unzila fihi alquran cewa an saukar da alqur'ani a wannan watan bina ma ba'dahu alaihi bi harfil kuma aka gina harafin da ya zo bayan kalmar shine harafi na fa'un allati tufidu ta'lil wanda fa'un ɗin nan yana fito da illar wasababiyya da kuma sababin da ya sa dole a yi shi ne faman shahida min kuma shahara duk wanda ya halicci wannan watan na rahalana mazauni gida ba matafi ba kuma lafiyayye ya sumbu to dole ya azama yufidu bi fariƙin ima ila al'illa halin yace yana ba da fa'ida ta hanyar ishara da nuni yana fitar da illar an sababa ikhtiyari ramadan dalilin da yasa Allah ya zaɓi watan ramalana li yakuna shahri sawm dan ya zama wata na azumi huwa inzalul qur'an fi shine saukar da alqur'ani a cikin wata Dalilan da yasa aka saukar da alqur'ani a cikin wannan wata to shine yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi watan ya zama wata ne na azumi saboda azumi yana da daraja a wurin Allah azumi ɗaya idan mutum ya yi don Allah Allah yana sa tazara tsakaninka da wutar jahannama na tsawon shekara saba'in azumi ɗaya kawai idan mutum ya yi don Allah na yi ni ɗaya za a sa tazara tsakaninka da wutar jahannama tafiyan shekara saba'in kaga in kai guda biyu an zama nawa ɗari da arba'in An kai azumi guda uku an zama nawa an samu ɗari biyu da goma azumi guda uku idan ka yi su a wata tazarar da ke tsakaninka da wutar na tafiyar shekara ɗari biyu da goma Ka gaba karamin nisa yi wa wuta ba ko to kaga wannan yana nuna maka darajar azumi a wannan ruwayar kenan a ɗaya ruwayar kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai sanya gwalalo rami tsakaninka da wutan jahannama kamar tafiyar sama da ƙasa tafiyar sama da ƙasa ko shekara dubu hamsin mafi azumi guda ɗaya don Allah to a ce dubu hamsin sau uku kaga ɗari da hamsin kaga ai ba ƙaramin tazara ka samu tsakaninka da wutan jahannama ba wannan yana daga cikin fa'ida na watan alƙur'ani abu na biyu malam ya ce tasfidu shayatin وإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان النبي نفل لنا وطن شين تسفيد الشياطين أنا أتوري شئان وإغلاق أبواب النيران وكل قفوف متنجهنم قدا بقوي ذا كله وفتح أبواب الجنان قفوف الجنة قدا تفس ذا أبوه an daga cikin falalan wato watan ramalana wata na alkur'ani za a ɗaure shekaru shi sa ranar da aka yi azumin farko duk inda ake tafsiri za ta zaddayu sun ɗauki ƙur'ani sun saka a faɗa ko ammata baba ina za ka yi ce kai zan je can a lokacin za ka ga imani ya motsa ba daman shekanin da ke raya mai sa abubuwa an sa mai da baibai to za ka ga yanzu an samu ne an samu karkashi da ƙwazo da kumari da kuzari na yin ne na yin ibada da malanan na karewa in aka jefar to kuma sai shekara ta zagayo gabi tsawon rai kenan amanta amince wannan to daga ciki ana ɗaɗɗaukar sheɗanin ƙangararru ƙofofin wutan jihannama gaba ki ɗayan an kulle kofofin aljanna guda takwas ɗinta an buɗe ta ji gara su malam ya ce fi hada shaharil mubarak a cikin wannan wata ne albarka ya killu sharru fil ard sharri na takaita a doron ƙasa haka ko abu mutum zai ce kai tana azumi ba ba sai ce wallahi fa na tana ina azumi kai ka ci sa in ba don azumi ba da yayi kaza kaga sharri na raguwa irin ashariyan nan irin saban Allah nan da ake za ka ga hatta gidajen giya sun fana azumi a san yawancin kwastomomin mutanenmu ne Allah yawanci idan an mun kesu wani ya mun kesu wai ya je gidan karuwai ne wata karuwa ta bai shi rana ba kuma a watan ramadana ce kari musulmi bi ya ce no a musulmi shi da ya dawo yake tambaya na waya hukuncin abin saboda zai yi zina kuma a watan ramadana kuma da rana sai na ce ai wajen rot ba ce daga addinin Allah saboda kai da kanka ka ce yiro bi musulmi ba ba musulmin ba ne kai sai ka su a ka da Allah amma da ka mutu yau na gani ya na ga fasinja abin ya dane shi ne ya dawo yake tambaya kaga irin wannan kaga sharrin na ta kaita a doron ƙasa haitu tusaffadu wa tushaddu maradatul jin bisalatin wal aghlali wal asfad malam yace haitu tusaffadu ta yanda ake sanyawa maradatul jin tangararrun aljanu ana ɗaure su wa tushaddu a musu takunkumi bisalatin da wal da kuma ankwa wal asfad da mari haka ake daddaure su da shi kaga ba dama yayi ne ya iya motsawa har ya cutar da ɗan adam ya sanya masa abubuwan da zai lalata shi duk an musu tamtam an ɗaure su shi za ba ka ga masallatai masha Allah suna cika makil da ne mutane ko aka ga an cika masallaci masha Allah wani idan ya zo ma za ka ga ƙur'aninsa a gefe yana tilawa ya sa a nan gefen an jima ya ƙara dawowa an jima ya dawo in kuma in zai fita da motarsa za ka ga ƙur'anin a gefe a komawa Allah wata alƙur'ani in ya ɗan samu gefe maimakon ɗan catin ɗin nan da ake da waya suka biya ya ɗan buɗe ƙur'ani ana baba ya musulunta sai ce ba yau <laughs> wai shi yanzu ba ba ta magana ba ne saboda yanzu ya koma wa Allah daman she'anin da suke raya wa mutum abubuwa da yawa an gare su shi sa za ga mutane saka kai masha Allah ana ibada malam ce fala khulusu ila ifsadin nasi kama kanu khulusu ilaihi fi ghairihi ba sa samun dama wajen lalata mutane kamar yadda suke samun dama a watannin da na watan ramadana ba Musulmi na bisiyam saboda musulmai sun shagaltu da yin azumi alladhi fihi qam'u shahawat wanda azumin nan yana karya wato garkuwar sha'awa na dan adam wa bi qira'ati alquran da kuma karanta alqur'ani wasa'irul ibadat da kuma sauran ibadoji aka zama tuka tasbihi lokacin ne counter ke ke masu counter ke samun kasuwa ko ya ka ji kawai na ta nan na kanta a wannan lokacin an shagaltu da sauran ibadoji allati tuhazzibu nufus wa tuzakkiha wacce take tarbiyyatar da zukata kuma ta tsarkake zukatan qala rabbul izzati ubangiji ubangijin buwaya ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allahu akbar Allah ce an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda suka shuɗe gabaninku Yahudawa da Kiristoci yadda suka yi azumi a lokacin su mu ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka sa mana azumi Allah ce la'allakum tattaqun dan ku samu takawa lidhalika tughlaqu abwabu jahannam wannan dalili yasa ake kulle kofofin wutan jahannama tuftahu abwabul jinan sa'annan a buɗe kofofin aljanna li'anna al'amal as-salih kathirun saboda ayyukan alkhairi a wannan watan suna da yawa haka wannan baya sadaka ana yake sadaka wanda ma baya zata a watan Ramalana za ka ga zai ɗan ko da ɗan ficika ce sai ya fitar saboda ya ga yawanci masu kuɗi ɗan uwansa suna fitar da zakkan aka ga ce to mu ma bari mu bi sahu eh baya yi amma tun da ya ga alhaji wani ya ce shi ma ya fitar da zakka sai ca ah, to ni ma dai bari ɗan yi ta saboda ne shedanin da ke sa mai talauci a idansa an kwafe shi ko sai ga kai bari wannan abun kamar yadda wani ya ce min ya yi aiki da wani bawan Allah sai lokacin zakka ya yi sai ce mai ya kamata a fitar da zakkan kamfanin sai ce to ya ba shi go ahead ya fitar da ya yi auditing da accounting sai ga shi nan a wannan shekaran ya fitar da miliyan 35 ne ko 50 yake ce min na zakkan kamfanin ya ce malam da na fitar da kuɗin sai na fara da danginsa na karkasa musu kuɗin sannan na bin makwabtansa su ma na karkasa musu ya ce washe gari sai ga mutane dubu ɗaya sun zo mai godiya yana ta mamaki kai shi fa ba ɗan siyasa ba ne fa kaza kaza kaza ya ce sai na ce mai ai ga kan nan ne da na ba da na ba su shi ne ce kai ashe abin nan ubansu ne ashe kenan bai kai zakka ba don Allah ya haɗa shi da mutumin kirki kenan ko an gane wannan sai ce sai na ce mai to ya kamata uwar kuɗinka wannan na kamfani ne naka wanda kake da shi a kan shi baka fitar ya ce sai ya ce min to je kai auditin da aka ya ce malam kasan nawa ne ya ce 30 biliyan zakkan kenan 1 over 14 kenan biliyan talatin. ya ce da na ce mai tibi ne ya ce ah, a bar shi a bar shi a bar shi <laughs> wala ya ce sai ce a a shi ne yadda ba biliyan talatin shi ne wani over forty ɗinsa kenan ni da shi muna zaune bawan Allah ke biya mu kaga a sati biliyan aka kasa shi a kaduna kaga ai masu cewa kama jama'a salamu alaikum wallahi na ba ci abinci ba na rabu ai gwamnati ce mai zaman kanta ai biliyan talatin shi ne fawa over fotinsa amma yana ganin kashinta ko ga irin wannan abin na da yawa haka shi ma wani ya ce min ɗan accountant ne a nan muna zaune da shi yake bada labari ya ce wani mutumi ne ya sa shi ya mai budgeting da accounting din kudinsa sa da zakka ce malam tun daga ɗari na koma dubu ya ce ina dubu na koma miliyan ya ce ina miliyan na koma biliyan ya ce biliyan bai kare ba na koma triliyan sai irga ce malam kawai sai na surata ce kawai kwashe wayoyi na kawai nema don kare kara nema na yace ce abun ya daure min kai irin kudin kuma duk a cikin wanda al'umma yana da zaune a nan yana ba da labari kuma yin wannan kazo za ka ji ya ce kai nan fa akwai buhariya Allah shi ne zai fara gaya ma wannan kalmar ta kaga akwai matsala Allah ka shirin gaba malam ya ci gaba da cewa ah, wal kalimu tayyibu waki kalamai daɗaɗa suna nan ayyalwace a wannan watan shi sama wani in ka zo kafa zai ce kai wallah ka ci sa ina azumi da na ma kaza kaga kalamai masu daɗi zai dinga fitowa a bakin mutane saboda kowa in zai abu za ce a ah, azumi ba azumi yake sai ka ji ya kame to kaga azumin na koya maka kame zuciyarka kada ka yi faɗa ka iya bakinka kaza da kaza sai ka ga kafin watan ya zagayo ka riga ka samu wata tarbiyyar da ana so ka ci gaba da ita dodar a shekara ta zagayo malam yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce idza jaa ramadanu futihat abwabul janna idan watan ramalana ya zo kofofin aljanna guda takwas ɗinta za a buɗe ta wa kulliqat abwabun niran ƙofofin wuta ka rantaka kafinsa za a kulle wa suffi da fi shayatai shaidanu za a ɗaure su wani kada shi waha ta shige shi a ah, an ce an ɗaure shaidanu amma za ka ga masu aljanu aljanun suna tashi ko an ce mara da jin da shaidanu wa'anda aka ɗaure arnan aka ɗaure ai musulman ba a daure su ba saboda su ma suna ibadan ne azumi to yawanci zaka ga masu shiga mata zaka ga ai musulman ne an gane mu ma cikin musulman mu ba akwai fara gurbi ba ana azumi amma yana bana ba haka su ma suke a cikin su akwai fara gurbin to su ne zaka ga su ma suke wannan inda musulmi ne ba a daure shi ba an kyale shi saboda ya ci alfarma yana ibada a matsayinsa na musulmi ba a daure shi ba amma kafaran za ta ga duk an daure su to musulman ne zaka ga suke cutarwa kamar yadda zaka ga musulmi yana kuma abin nan amma yana sabawa Allah an gane to irin su ne wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa mujalladi na hudu shafi na 97 eh, haka Imam Muslim a cikin sahihin sa hadisi namba ta 1079 malam yace wa kullu zalika يتم في أول ليلة من الشهر المبارك يتي دكا وانا بيانا ينا تكاني أدرم أركو نوتا ne, البركة مثالي yanzu ba mu ida da magaraba ba dama ai ana ganin wata ne da faduwar rana ko to a wannan lokacin idan aka ce misali yau 29 yau ake cin tatan ganin wata ana ganin wata shikenan an shiga daren farko na watan ne ramadan to a wannan daren ake tsauri shekaru, sun da wannan daren kuma a wannan daren ake fara yin tarawihi ana fahimtar karatun kaga mu ba ma yin tarawihi sai an kai azumi daya an gane to a ka'ida za a zo a yi sallan magariba sai liman ya ce to muna jiran sanarwar sarkin musulmi idan an ga wata in an ga wata insha Allah za mu zo mu tarawihi tarawihi sunna ce wacce manzo Allah ya raya ta a cikin masallaci ba a gida ba an gano wannan saboda haka ka zo masallaci ka yi ta ita ce nafilan da kai ta falala a masallaci amma duk sauran nafilfili yin ta a gida ita ce ta falada amma tarawihi yin ta a masallaci shine falada an gano wannan to daga nan shikenan ana yace ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa na ce haka ya yace saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa idza kana awwalu laylatin min shahri ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya kasance daren farko na watan ramadana shine daren da aka game wata sufidati shayatin an ɗaɗɗaure shaidanu wa maradatul turjin da kangararru da cikin aljanu duk an sa musu mari an daure su wa kullat abwabun kofofin wuta guda bakwai an kulle alam min ha babun ba za a kuskura a buɗe kofa ko da guda ɗaya bane wa futtihat abwabul janna kofofin aljanna duk an buɗe su guda takwas lam min ha babun kuma ba za a kuskura a rufe kofa ko da guda ɗaya ba ne wa yunadi munadin mai shelantawa daga Allah zai shelanta ya ba ghi alkhair aqbil ya kai ne san alkhairi kanto wata ce sani alkhair alkhairi wa ya ba ghi ashar aqsir ya kai ne neman sharri takaita takaita takaita daga ranar farko mala'iku suke faɗin wannan sai ce walillahi utaqa minan nar wa zalika kullu layla Allah ya tanadi bayin da ke yake kanta su tun daga daren farko gara a ce kana cikin iban farko ko kafin a ce an je karshe saboda an je karshe akwai rububi an gane shi sa za ka ga ranar farko da aka ga wata in ka zo masallaci in ka saba zuwa masallaci misali karfe wato minti biyar bayan an kira sallan Asabayi. wallahi idan ka zo kana samun sahun farko to in kai minti biyar din nan ina gani kila kayan zama sahu na bakwai ko na goma za ka ga an cika masallaci ne maki to anan ne za ka gana ina liman ina liman <laughs> saboda yan waya-waya suna wurin suna allah allah a yi sallah saboda a ƙara gaba an gano wannan to shine ne malam yake cewa Kan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tanadi bayin da yake an tasu daga wuta tun daga daren farko kaga gara a ce cikin iban farko in ya ka ebe ka ta farko ai ka sha to kada an kai karshe ba ka ciki dai ka riga ka shiga iban farko ba ka damu ba ko yanzu kasuwa ta tashi ai dan kole ya ci riba da kana cikin me bugun farko amma wannan to shi sa ba a wasa a daren farkon nan a yi ƙoƙari a yi salatu tarawihi da kai kada ka bari ya kubuce maka ana hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa hadisi ba ta 682 wa ibn majah da imamu ibn majah a cikin sunan ɗinsa hadisi ba ta 1642 haka imamu ibn khuzaima a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na 188 abu na uku daga cikin falalan wannan wata shine akwai lailatul qadri akwai daren lailatul qadri a ciki daren da yake daidai da ibada a cikinta yake daidai da shekara tamanin da uku da wata shida kaga wa yake da lamunin zai kai shekara tamanin da uku da wata shida a duniya to kaga duk mutumin da Allah ya masa gambatar yana dacewa da daren lailatul qadri muqaddara a ce ka shekara goma ana dacewa da daren lailatul qadri ko kaga shekara 83 da wata shida sau goma nawa kenan a mathematicians eh kaga shekara ɗari takwas da talatin shekara ɗari takwas da talatin aka lada ba kenan kamar ka shekara ɗari da talatin kana ibada to mu ka shekara ashirin Allah na sa kana dacewa da daren lailatul qadr kaga dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da biyu shekara dubu ɗaya da ɗari shida kaga alai a ce ka shekara arba'in kana samu kaga ashe Allah na san mu da ne alkhairi kaga shekarun mu takaitattu ne amma sai aka buɗe mana hanyoyin samun lada bonus da za mu yi ibadan da ya tsara shekarun da za mu yi a duniya ji wannan kuma duk shekara ba za ta zagayo ba sai an kankare maka zunubi na akalla shekara biyu ko uku duk shekara idan ta zagayo sai an kankare maka zunubi kaga za ka yi azumin arfa an kankare maka na shekara biyu ko ka yi na tasu'a da ashura an kankare maka na zunubin shekara nawa ɗaya don ka haɗa nawa kenan shekara uku ai ko laifi ne aka ce an kakkaɓe maka na shekara uku ai ba ƙaramin kakkaɓe maka aka yi ba ko shekara uku haka Allah na san mu da alkhairi Allah na so mu shiga aljanna sai dai shi dan baya so mu shiga aljanna sai ya kawata mana sabon Allah ya kuma sa mana kyashin yin ibada Allah ka shirin din malam yace alimta ayyuhal abdul mu'min ka gama sani ya kai bawa mu'mini أن الله جل جلاله اختار شهر رمضان للي ألا وندا جرمان سيا جرمما يا زاقوة الرملانة لأنه أنزل فيه القرآن الكريم saboda a wannan watan ne aka saukar da alkur'ani mai karamci wa yumkin istikhdamu zalika fil qiyasi bi turuqin mutanawwi'a ala yace zai yiwu mu yi amfani da haka wajen ƙiyasta hanyoyi daban-daban minha kaɗan daga ciki shine an akrama anna akrama yawmun inda Allah mafi karamcin rana a wurin Allah huwa fi shaharin ladhi unzila fihi alquran yana cikin watan da aka saukar da alqurani shine ne daren lailatul qadr ana fahimtar wannan fayajibu an ya kusa bi amalin zahirin to sai zama wajibi ne a keɓanta wannan daren da wani tsarin aiki na ibada ai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba lahuma lahu ma taqaddama min na kaji falala kuma duk wanda ya tsayi wani dare a daren lailatul qadri yana ne imani da Allah yana kwaɗayin ladin da ake samu duk laifin da ya tsakaninsa da Allah an kankare shi ji wani gara ba sa kuma Allah na san mu da alkhairi Allah na san mu mu shiga aljanna sai dai shi dan ya lashi takobinsa ya sha alwashin sai ya raba mu da ubangijinmu amma Allah yana san mu da alkhairi Allah Allah ne haka mu jinjina masa kuma mu yi kwaɗayin neman alkhairin nan saboda yana son mu wannan alkhairi wa sha li hadha ma a fi taharri lailatul qadr malam yace abu ke shaida wa wannan bayanin da ka kawo maka shine abin da yazo akan cin tatan daren lailatul qadri wa takhsisuha bi mazid min amal da keɓance wannan daren da wani tsarin ayyuka shi sa manzo Allah baya bacci a aikin banza ma na siyasa ka hana kanka bacci ko an kuɗi da za a baka to balle ibada wanda daraja ne za ka samu a wurin Allah duk wata damuwa da kake ciki in dai ka duku a wannan daren ka hana kanka bacci kuma ka fi Allah a ciki in dai ka dace da daren shi kenan ka gama a kan siyasa ma ka ka hana kanka bacci ko ungurmin daji an zura ka ina ba ta gani saboda dan kuɗi da za a baka kuma wannan kuɗin ba zai kusan maka da talauci ba amma wannan confirm idan ka yi zai gusan maka da talauci zai kara maka alaka da ubangiji kuma duk abin da kake nema a wurin Allah za ka samu to me yasa ba za ka yi ba wannan satinti ne wancan kuma ragaman bilgaibi ko an kana iya zuwa ma a ce to an samu alat bai shigo ba ta ce ana jiran mu ma muna jiran alat gogon gwamnati ko ko ba ka ba ko kuma a maka ma fake alat haka ne ka gama wahala ka dawo kai ta guna guni ni wallahi aikin nan an ce za a bamu kaza ai ba bamu ba amma wannan confirm in dai ka dace ka gama ka gama duk wani alkhairi ka gama samu me yasa ba za mu saki ganye mu rike reshe ba sai mu je mu saki reshe sai mu rike ganye Allah ka shirya da malam yace wa sayati zalika insha Allah mufassalan fi mabhasi lailatul qadr malam yace in Allah ya yarda bayani zai zo akan falalan lailatul qadr a bincike nasa da na ajiye a gaba wannan so mun tabi ne kawai an dan mana shimfiɗa ne amma uh, ta gomashin da aka tattara mana a ciki yana nan gaba za mu zo mu tabbi malam yace abu na biyu annan ni'mata idha hasalat lil muslimin استوجبت مزيدا من العمل شكرا لله lallai ni'ima idan musulmai suka same ta istaujabat mazidan min al'amal shukran lillah ana wajabta mutum ya ƙara aiki don ya gode wa Allah Allah ce wa ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ce in kuka gode min wallahi zan ƙara muku kaga dan adam ne in ya baka yau ya baka gobe wata rana zai gundure shi ko amma Allah shine zai baka ya ƙara maka ya ƙara maka in ma baka roƙe shi bai fushi da kai amma dan adam in ya baka ya baka gobe jibi ka roƙe shi zai fushi da kai amma Allah shi kadai ne zai baka yanzu ya baka anjima ya ƙara maka anjima ya ƙara saboda masakin ne baya ƙarewa na Allah kenan amma na dan adam fa zai dinga tsoro na talauci zai dinga tsoron mai ta amma na Allah masakinsa ba ta karewa har manzo Allah ya kusanta mana ya ce da dukkanmu za mu taru da mutane da aljanu da dabbobi a fili guda ɗaya kowa a cikinmu bi yawanmu kowa ya roƙi Allah abin da yake nema Allah ya ba kowa bukatarsa duk yawanmu bai rage masakin kyauta da arzikin da ke wurin Allah ba a ce kamar yadda allura idan an jefa ta aka tsoma ta a cikin teku idan ta ɗago ruwan da allura ya ɗago ko shi ne abin da Allah ya ba duka mutane da aljanu da dabbobi da suka roki Allah wanda ke cikin tekun shi ne ragowar arzikin Allah da ke wurinsa. Ba gane kenan arzikin baya taɓa ne karewa. to amma dan adam zaka ga yana da yana da wannan abin nan tsoro a tattare da shi to Allah kenan ni'imar Allah idan ya ƙara mana ni'ima to mu gode masa malam yace wa yashhadu li hadha al-ma'na qawl al-bari ba'da tamami ni'mati shahr eh, shahr as-sawm yace abin da ke shaidawa ga wannan ma'anar da muka koro bayani a kai shi ne maganar Allah wanda ya abu halittar adam bayan cika ni'ima da ya yi ga mutum na watan azumi sai Allah ce wali tukmilu na iddata don ku cika saki bayan watan wali tukabbiru Allah don ku girma da Allah ala ma hadakum a bisa shiriyar da ya muku wala allakum tashkurun saboda ku zama masu godiya ga Allah shi sa a ƙarshen ramadan sai aka ce ku tuna me kabari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kun daga ranan da aka ce an ga watan shawwal ko faduwar ranan kenan ko wannan kafar barin ni da kai za mu yi ta yi ya waye mu yi sallah mu yi ta yi ba za mu dena ba mun shiga motocinmu ne za mu je idi haka za mu yi ta kabarbarin ba ana tafiya ana labari ba a'a kawai kabarbari abinda ake so duniya ta kiɗi ne da wannan kabarbarin amma mu duk ba yi sai dai ka ga ana tafiya har labari ake yi kabarbari ko ake ana cikin mota kowa ya sani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أبو كوا أكيسو ديارة دمية كما با سرجبا أبيني shi fa an kanje kasashen laraba za ka yara ake sawa a masallatai ko da sassafa za ka ga saboda ko ina na ɗauka munan sai dai ka ji gom shiru Allah an ɗauke wuta kuma in an je masallaci abinda za a yi ta yi kenan kabarbarin ba wani wa'azi a masallaci inda ka ga ana wa'azi bid'a ne saboda ba shi manzo Allah ce ayi ba ina fata an gane kawai kabarbarin nan za a yi ta yi ba za ka daina kabarbari ba har sai liman ya zo liman na zuwa to kai nawa ɗin kabarbarin ya tsage shi ne tsawon rai kuma shi kenan ana fahimtar wannan sai a kame liman sai ya yi sallah idan ya gama sallah sai ya yi ba, sai mu saurari ba, idan mun an gama ba, sai ka yi kabarbarin ka koma gida tana gama kabarbarin tana koma gida shi kenan ya kare sai kuma mai tsawon ran da zai iya ganin a babban sallah shi kenan ba to amma za ka ga dukkanmu ba shi muke yi ba masu ɗaukar hoto a idi na zuwa ɗauka masu selfie na ɗauka ko galiman na hudu ba amma su suna wancan Allah ka shirye da Allah ya ci gaba da cewa wa qawluhu tabaaraka wa ta'ala kuma fadan Allah wanda ya albarkatu kuma ya daukaka ba'da tamamin ni'matul hajj bayan cika ni'imar aikin haji Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka ɗarɗare aikin hajjinku fadhkurullaha ku ambaci sunan Allah a ka a aba'akum kamar yadda kuke kiran iyayenku au ashadda zikira ko fiye da yadda kuke kiran iyayenku ai abu kaɗan yaro zaka ce baba mama mama ko baba mama Allah a rana in ka duba in ka ce za ka kida ya kiran da ya yi baba mama baba mama baba mama za ka kira za ka yi da so dubu so to Allah ya ce ku dinga ambatan Allah irin yadda kuke ta yawan ambatan iyayenku ko sama da haka kaga abin da ake so ibada tukuru ka yi amma sai dai mutane da yawa za ka ga mutum yana tunkawo yana da kuɗi amma ba wannan ibada yake yi ba kuma in ya je kawai an dawo kawai an dawo daga mina kawai a shage zina a fito ana ana displaying ko shi shi da kan shi ya biya shi ba biya masa aka yi ba za ka gari gansa za a zauna joint ɗin da 'yan najeriya ke zama ko za a haɗu ana display shi nan kai da ka je neman yadda a wurin allah ina ruwanka shi sa in ga ka je in ka je ibada hajji ko umara a tabbata za ka je da mutumin da ya san allah ba mutumin da ya san kuɗi ba don yanzu ka zo ka gaya wa allah bukatar ka ce ko in kuɗi ne a za ka buƙatar ta zo ɗan waye ka to za ka zo ka gaya wa Allah kuɗin ne an gane wannan kuma gaban Allah ka zo ya kamata ka je da mutumin da zai nuna maka lahirar ka ne amma ba wanda zai je ya dinga cewa a isar labari a ah, alhaji wanda bai samu zuwa ba ai wallahi jirgin su ne ya samu matsala ko kuma wallahi ya shi ya dan shiga voicemail wannan shekarar ya samu zuwa ba shikenan ba ana yi ne saboda kana neman yardan Allah Allah ka shirya da wannan yana daga cikin abinda wato ake so ni da kai mu sani za mu tashi akan wujubu saumi ramadan wajibcin azumin watan ramadana yaya ya zama wajibi kaga muna buƙatar sanin wa'annan dalilai da kuma dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan ramalanin ya zo mu san yadda za mu karbe shi da hikima da tuba da gyara alaƙan mu tsakanin mu da ubangiji shi sa manzo Allah a wannan watan ya yawaita yin azumi saboda kaga kaman kana recruiting din kanka kafin me ramadanin ya zo imanin ka ya ƙara haɗaka ya cika ya tumbatsa lokacin da ramadana ya shigo tun wani aiki na alkhairi za ka iya saboda imanin na ƙaruwa kuma yana ƙaruwa ne ayyukanka na alkhairi idan suka ƙaru an gano wannan Allah ya samu dace saboda haka anan zamu da aya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah kafin mu bada dama ga tambaya muna roƙon Allah subhanahu ya ba ladanin mu lafiya mala aminu yana kwanciya asibiti baya jin daɗi muna roƙon Allah subhanahu ya sa ya zama fara a gare sa sannan kuma ya dawo da shi cikin iyalai shi cikin aminci in akwai tambaya za mu amsa kuma in babu insha Allah za mu tafi ta cikin karatun da muka yi sai mu sallah nan nan kasu Kaduna State University wa alaikum salam na'am now wannan na babban sallah ke na aiki na babban sallah ne ake na kwana uku na babban karamar sallah ana dawowa shi kenan ai babban karamar sallah ne magana ai eh yawa akwai wannan magana haka ne kuma hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yi ba mana kwana uku ba tun da ranar arfa ake wannan tun da ranar arfa ake yin sa da asuba da zaran asuba ta ke to ranar arfa za ka fara wannan kabarbarin har zuwa rana uku bayan sallah an gani? eh na'am na'am to Oh. tilo eh to eh na'am eh to gaskiya bai daidai ba shi ma tunda na an ba guda biyu daga ita sai ɗanta guda ɗaya kan kuma yara bakwai a wasu guda biyar an gane a ba ta ɗaya ita wannan a ƙara mata sai zama in shida ne ya zama bakwai eh yawa yawa <laughs> a'a ina ai ina fa za su zama daidai a wajen ba za su zama daidai ba ai ba bai ma kamata a ta biyu a nan ba da ita da ɗanta ɗaya ya ishe su eh shi ita kuma ta ƙara kila maza ma yaran maza ne ko ka san a cici ne maza <laughs> yawa <laughs> ka san maza akwai ci yawa <laughs> na'am eh, Allah ya mu dace hmm. eh. to ina gani abinda muka ba ba ta baya abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala a wa'annan shugabannin da Allah ya azarta mu da su a kan wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dasa kausayin mu da begen mu a cikin su ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira a duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah muna roƙon ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon mu zama mabiya na gari gare su ka sa kuma mu tagaza musu a wajajen dokokin da bai saba wa dokar ba ya Allah duk kuma abin da zai zama tarnaki gare mu ya Allah ka kame hannunmu da nasu ga baki daya daga fadawa cikin wannan wa'anda kuma suka rasa wannan kujeru nasu muna fatan Allah ya masanya musu da mafi alkhairi wanda kuma suka samu Allah ya taya su ruku Allah ya sa ya zama dalilin kiransu duniya da lahira Allah ya ba su ikon yin adalci wanda kuma za a yi a gaba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya zaba mana mafi alkhairi wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna ya albarka ga zuriyarsa ya albarka ga dukiyarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala yanda ya bashi dukiya ya bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addini hidima mu ma ya mana tagomashi wajen yi wa addini hidima irin wanda ya yi ko sama da abin da yi wa addini mu ma Allah ka samu wannan arzikin da za mu yi irin wannan hidima da mu da shi ya Allah ka saba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira Inda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausul a'la tare da masu kallon mu da sauraron mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk